Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25,31 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad FM dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar sha uku ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To hukumomi a Somalia sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani otal da ke kudancin birnin Kismayo ya haura zuwa 33. An shiga yini na biyu da rashi ke ci gaba da sayar da makamai masu linzami kira S-400 ga kasar Turkiyya. dabban masu zanga-zanga hong kong sun fita a yau asabar domin nuna su ga 'yan kasuwar ƙasar china da ke kokarin wato ke harkokin su a yankin kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji sharhi da wani masani ya yi a fannin tattalin arziki akan fitar da takardar kudaden bai daya wato eco da kasashen yammacin nahiyar afirka za su yi a shekarar 2020 sannan za ku ji rahoto na musamman akan wasu daga cikin matsalolin da ke haifar da cikas akan yaƙi da hukumomi ke yi akan matsalar shaye-shaye tsakanin matasa bayan nan ibrahim ka almasi garba zai gabatar mana da shirin amsoshin tambayoyinku daga bisani za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum hukumomi a somaliya sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani otal da ke kudancin birnin kismayo mai tashar jiragen ruwa ya haura zuwa 33 shugaban yankin jubbalan ahmed muhammad islam wanda aka fi sani da madobe ya ce an gano ƙarin mutane 56 da suka ji raunuka a harin wanda aka kai a jiya juma'a ya kara da cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da 'yan jarida biyu da wani ɗan takarar shugaban ƙasa da za a yi na yankuna da wani ma'aikacin majalisar ɗinkin duniya inda ya kara da cewa daga cikin mamatan akwai amurkawa da 'yan ƙasar kenya da birtaniya da tanzania da kuma wani ɗan ƙasar canada jami'an tsaron yankin na kismaye sun faɗa wa muryar amurka cewa sun kashe akalla maharan hudu daga cikin waɗanda suka kai farmakin wasu majiyoyi da muryar amurka ta tuntuɓa a asibiti sun bayyana cewa an samu ƙarin mutuwar fararen hula uku shugaban ƙasar ta somaliya muhammad abdullah farmajo ya kwatanta harin a matsayin tsananin mugunta da ragwanci da 'yan ta'addan suka nuna an shiga yini na biyu da rasha ke ci gaba da sai da makami masu linzami kira s-400 ga kasar turkiya lamarin da ka iya raunana dangantakar da ke tsakanin amurka da turkiya ya kuma sa sabuwar fasaha kera makaman sojin rasha ya shiga hannun ɗaya daga cikin manyan mambobin kungiyar tsaro ta neto ma'aikatar tsaron turkiya ta ce a yau asabar wani jirgin rasha na hudu ya soke wasu karin sassan makaman na s-400 masu linzami a wani filin tashin jiragen sojin kasar da ke kusa da birnin ankara hakan na nufin hukumomin kasar ta turkiya sun yi watsi da barazanar da amurka ta yi musu na kakaba musu takunkumi muddin ba su kauce wa sayan makaman ba a jiya juma'a jirgin rasha na farko ya isar da wasu sassan makaman waɗanda kuɗinsu ya kai dala amurka biliyan biyu da ɗigo biyu lamarin da ya ja hankulan hukumomin brussels da na washington dubban masu zanga-zanga a hong kong sun fita a yau asabar domin nuna adawarsu ga 'yan kasuwar ƙasar china da ke kokarin da ke harkokin cinikayya su a yankin an yi boran ne a yankin da ake kira shuen shui wanda ke kusa da garin shenzhen na china da ke daidai kan iyakar yankin na hong kong da kasar ta china masu zanga-zangar da yana so ne 'yan kasuwar na china su daina sayan kayayyaki a yankin na hong kong suna aikawa can kasar ta china rahotanni sun ce da yawa daga cikin shagunan 'yan kasuwar na china sun kasance a rufe yayin wannan zanga-zanga an kuma fara ta ne cikin limana amma sai lamarin ya rancaɓe ya koma a rangama tsakanin masu boran da 'yan sanda waɗanda suka yi ta amfani da haƙi mai sa kwalla domin tarwatsa masu zanga-zangar shi da yankin na hong kong ya zama tushe na yin zanga-zanga a duk ƙarshen mako tun bayan da hukumomin yankin suka yi yunkurin samar da wata doka wacce za ta sa a rika aika mutanen da ake tuhuma da laifi zuwa china domin a yi musu shari'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta nuna goyon bayanta ga wani sabon yunkuri da hukumomin argentina ke yi na tuhumar wasu eja-eja 'yan ƙasar iran kuma mambobin ƙungiyar hezbollah waɗanda ake zargi da kitsa wani mummunan hari da aka kai a kan al'ummar yahudawa a buenos aires a shekarar 1994 yayin wani taron cika shekaru 25 da kai harin shugaban da ke kula da fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci a amurka nathan sales ya bi sahun jakadan ƙasar ta argentina amurka fernando ores de roa wajen kira ga iran da ta bada haɗin kai domin ganin an yi wa iyalan waɗanda harin ya da su adalci a da ranar 18 ga watan yulin shekarar 1994 ne wani ɗan bakin wake afka da motarsa shaƙe da bam cikin wata cibiyar da al'ummar yahudawa ke taruwa a babban birnin na argentina ya halaka mutum 85 akalla jakadan wata kasa guda a nan washington ya yi amanna cewa tilastawa jakadan birtaniya da aka yi murabus zai sa sauran jakadodin kasashen duniya da ke amurka su sauya yadda suke aikawa da bayanai zuwa kasashen da suke wakilta babura k budin wacce tsohuwar jakada ce da ke jagorantar wani sashi da ake nazari kan harkokin diplomasiya a jami'ar george washington wato jami'ar georgetown ta ce yanzu jakadu za su rika fargabar za a kwarmata bayanan da suke aikawa zuwa kasashen da suke wakilta a farkon makon nan ne jakadan birtaniya a amurka Kim darok ya ajiye mukaminsa bayan da shugaban amurka donald trump ya ce gwamnatinsa ba za ta ƙara hulɗa da shi ba saboda wasu kalamai na diplomasiya da ya yi cikin wani rahoto na sirri waɗanda suka muzanta shugaba trump waɗanda kuma wata jaridar birtaniya ta wallafa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Masana a fannin tattalin arziki sun fara jan hankulan shugabannin kasashen Afirka ta yamma akan bukatar samun goyon bayar jama'ar yankin domin cin nasara a gwagwarmayar da suke yi na fitar da takardar kudaden bai ɗaya wato eco a shekarar 2020. Wakilin murya Amurka a Yemen Suleiman Barma ya tuntubi masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi wanda ya ce. Su kuɗi na bai ɗaya suna da wani eh, eh, kwatamta ƙarhi da inci wanda ƙasa take da ko kuma ƙasashe suke da. Har in dai kullum za ya zamanto sai daga wani wuri za a kama kuɗinku. To kuna cikin hannun wannan ƙasa mai kama kuɗi. Eh, in ka ɗauki misali 'yan shekaru na baya lokacin da aka samu matsala ƙasar cote d'ivoire horon shi da take son ta durkusar da um, um, ikon nan na Laurent Gbagbo sai ta hoce kuɗin da ake aiko mutum daga farashi aka kuɗi sai ta hoce wannan kuɗin sai aka fara samun matsaloli iri-iri cikin um, ƙasar Cote d'Ivoire. To ya abin zai shafi harkokin kasuwanci misali farashi zai iya hauhawa ne ko kuwa za a samu sassaucin farashi idan har aka fara amfani da waɗannan kuɗaɗe na aiko shi hauhawan farashi ko kuma sabkashi ba daga zancen kuɗi ba ne ko kuma daga zancen kuɗi na bai ɗaya a daga zancen yadda ake samu haja kaya bisa eh, eh, kasuwa duk lokacin da kaya bisa kasuwa suka yi kaɗan a lokacin nan farashi za yin sama in kuma kaya suka yi yawa lokacin nan farashi za yin ƙasa amma shi wannan kuɗi aka same su na bai ɗaya kamar yanzu ɗan Nijar in ya ɗauki kilishi ko albasa ya kai ta ghana za a bashi cd ko in nigeria kai za a bashi naira to ai dan nigeria ko dan ghana ba ya ba dan niger cd ko naira chile sai ya canza kudin shi su koma dala na america sannan ya biya dan niger kudin shi to sai zamanto yanzu malmakin ya zamanto dan niger ya dauki kayan shi ya kai ghana ko ya kai su nigeria an bashi dala kuɗin za a bashi in wannan kuɗin sun tabbata a 2020 kuɗin iya ne za a bashi ko ina ka je za a zamanto wa'annan kuɗin su ne za a aiki da su duka kasashen nan goma sha biyar na sai yawo za su aiki da wannan kuɗi sannan kuma babu wani fargaba na cewa yau ko gobe zan tashi ya zamanto dala din da ka bani ya hausa mu ya kasa ya za a yi faransa ta amincewa wannan tsari na kudaden nan na eco bisa lakar da cewa sefa na matsayin wata igiya da ita faransa ke zargawa kasashen da ta yi wa mulkin mallaka shi eh, eh, a yi zancen faransa ta amince da wa'annan kudade faransa har abada ba ta amincewa har abada lillahi saboda kasashen afirka wa'anda faransa ta mallaka renan faransa tabbatin yau in suka ce ba su aiki da fa wanda ake bugonmu da ƙasa horanshi ka yi imani bar mu sai tattalin arzikin horanshi ya samu rauni ka ba gani wa cikin kudaden da muke samu yau niger duk abin da take sai da Nijar in ka dauki iranium in ka dauki eh, albasa in ka dauki eh, eh, petrol in ta ko mi ta sai da bisa kasuwar duniya wa'annan kudin ba su shigo ma Niger. sai ta da kishi saba'in ta aje su horanshi betulmanin horanshi ta ake aje kishi saba'in na kudin mu sannan mu mu aiki da kishi talatin to kowace kasa tana hudda kishi saba'in ta aje cikin tuzin faransa kuɗi ne ga su nan malaladin su faranshi take aje da su sai ita ke amfani da su tana kaiwa kasashen duniya tana abu da ake cewa plasma ta sayi wannan jari ta ba wannan bashi da sauransu tana samun riba kuma cikin wannan riba ita ce take maido mu tana ba mu ko a siffar bashi ko a siffar taimako kuɗin mu ne ma a matsayinka na masanin tattalin arziki wace irin shawara ce za ka bai wasu shugabannin kasashen afirka don su kauce dukkan wani shingen da za su shawara ɗaya ce tak ya zamanto wannan abun ba yunkurinsu bane su kadai yunkuri ne na talakawansu ya zamanto talakawansu suna da hannu dame da mai cikin wannan abun ya zamanto talakawansu sun san alƙibla da aka ɗauka kai ya zamanto su ne suke gamuwa cikin makamakan eh, eh, eh, shaguna na taro su yi maganoni su tashi a'a ya zamanto wannan magana sun kai ta ga talakawa Allah Allah ya Allah haɗa mu a mu so juna manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana Dr. Soli Abdullahi kenan masani a fannin tattalin arziki a tattaunawar su da wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma. masu lura da al'amura sun yi ƙorafin cewa wasu daga cikin matsalolin da ke haifar da cikas ga yaƙi da hukumomi ke yi da matsalar shaye-shaye tsakanin matasa su ne barin gine-gine ba a kammala ba da kuma rashin katange makarantu musamman ma na firamare kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya haɗa mana daga yola jihar adamawa. makarantu bayan kasuwa da bayan tasha da ma wasu gine-ginen gwamnatin da ba kammala ba na kotkin wuraren da a yanzu ke zama mabuyan bata gari da kuma 'yan jagaliya inda sukan fake da mai aikata ma sha da kuma shaye-shaye kamar yadda na tarar a wata tsohuwar makarantar firamare a garin yola ke arewa maso gabashin najeriya yi na wata makaranta a yola da jihar adamawa kuma wani makaranta a kubin dama na ga wasu can suna dan zaune suna dan huta kamar dai dan shaye-shaye ake yi Ah, sannan da gefen kuma ga wasu eh, suna fama da kulluga kuma dabbobi su ma suna kiwo eh, bari ne dan kokarin ji watakila ko zana iya ji daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suke yawa barka da a san gari yanzu sai ana dan motsa idanuwa tun ina dan rage ta ne kawai nake ɗan. dan zuzudewa nan saboda dan rage tunani dan wani lokaci kuma makaranta kaga cikin gari kawai na sai da zin yawa muna zaune kawai ka ji a dawa kawai wannan lamari dai a kullum kamata da hankulan iyayen malamai da kuma shugabannin makarantu na irin halin in kullum da mahukunta ke nuna game da wannan matsalar ke ci gaba da haɓaka kamar wutar daji batun da iyaye irin su malam umar dan kano tsohon mukaddashin kungiyar 'yan jarida ta najeriya yan yuji a jihar adama ke cewa fa dole ne a tashi tsaye abin da ke faruwa shine za ka ga yawancin matasa yaranmu sun mai da wurin wajen shaye-shaye sun mai da ina makarantu tsofaffin makarantu haka hmm. waɗanda kila sun lalace ba a gyara ba kai har waɗanda suke da kyau hmm. za ka ga suna shiga azuzuwa suna shaye-shayen su kai wani lokutan ma an ka je wasu unguwanni kamar na cikin gari za ka ga haɗe suna ma yara mata a ciki mm. kuma wannan abu ne wanda duk wani mai hankali zai tar da shi mm. saboda gaskiya fi billahi makaranta wuri ne da aka killace domin neman ilimi ko na addini ko kuma na zaman duniya wanda at least za ka yi kokari ka zama mai amfani a rayuwarka ta dan adam. To ko mai su kansu malamai ke cewa Malam Abdulhamid Dahiru Bomo wani masanin haka ilimi na kwakin shugabannin makarantun sakandare a arewa maso yammacin najeriya ya ko bayyana rashin jin daɗin su ne da cewa karantu ne suna da yawan ɗalibai amma to kujerun zama ma sun zama allah to ina ga katanga wanda za a ke makaranta da shi ba a kewaye ba a kullum dai hukumomin tsaro musamman ma na ndla wato hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi a najeriya sukan ce suna ƙoƙari to amma kuma akwai matsalar samun bayanai kamar yadda kwamandan hukumar ajiyar adama mr yakubu kibo ya karin haske kasan ba mu nan ko ina a kowane lokaci domin haka a wannan fannin muna bukatar mutane inda suka gane ana shaye-shaye suna suna suna tsammani sun buya suna shaye-shaye nan to muna bukatar jama'a su ba mu information akan waɗannan wurare. Yayin da kuwa kan ɗaura laifin maga ga iyaye da kuma sauran al'umma wasu gwamnatocin jihohi kan ce suna nasu kokari domin killacewa ko kuma katange makarantu domin yaki da bata garin da ke fakiya irin waɗannan wurare suna shaye. Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan kula da harkokin yada labaru a gidan gwamnatin jihar Adamawa ya ko bane irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu. A cikin wata shida za a gyara makarantu za a giggina azuzuwa za a shinge makarantun mu duka domin ganin cewa su ma yaran mu su sami akwai ah, kwaisuwa cikin tsanaki cikin kyakkyawan tsaro. Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na murba amurka daga yola a nigeria. a gaida ibrahim abdulaziz za a ji cikakken rahoton nan a cikin shirin gobe lahadi da safe idan allah ya kai mu ma saurare kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon ma'anan ya ce karfe 11 da minti 17 na safe ga shirinmu na gaba sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Shamsuddin Abdullahi Rajau da Sani Yalwa da dai sauran masu sauraron da ke son bayani kan hannun jari da kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Hussaini dan kasuwa masu son sanin kasar da tafi nomar shinkafa a duniya. To game da ansar su Shamsuddin kan hannun jari ga ansar ku daga bakin Alhaji Muhammad Aliku Muhammad kwararre a fannin tattalin arziki da harkar hannun jari. Wato hannun jari kaso ne na kamfani. Wato alal misali yau idan aka kafa kamfani ko a ce mutum biyu ko mutum uku sun zo sun haɗu suna so su kafa kamfani mutum na ɗaya ko a ce malam usman zai kawo naira dubu goma malam abubakar ya kawo naira dubu goma da kuma malam muhammad ya kawo naira dubu goma kaga an haɗa an samu naira dubu talatin to dubu talatin ɗin nan a yanda aka kasa shi kaga kasafi kowane mutum ɗaya yana da kashi ɗaya bisa uku na wannan kamfanin wato za a iya cewa kowane idan aka ce to yau hannun jarin kamfanin nan guda dubu talatin ne za a ce to malam muhammad yana da hannun jari guda dubu goma a ciki eh, wanda yake zaman kashi daya bisa uku malam abubakar yana da kashi daya bisa uku a zaman hannun jari guda dubu goma da kuma shi malam usman shi ma yana da shi to da dubu talatin din nan da aka haɗa za a ɗauke shi ne a je a yi harka ko kaya za a saya a sayar ko ko mota za a saya a sa baka a kasuwa ta yi aiki ko ko wani abin da za a yi da shi duk riban da ya hau kai akan wa'annan kudaden idan an zo raba shi za a raba shi a daidai yadda kowa ya kawo nashi gudumawan kenan to hannun jari ana iya cewa kaso ne a cikin kamfani idan alal misali yanzu kamar kamfanin siminti na dangote tana da hannun jarinta da ake sayarwa a kasuwan sai da hannun jari kamfanin dangote wa'anda suka kafa ta daban da ta kai girman da ta kai masu shi suka dan ɗibi wani kaso a ciki suka watsawa jama'a suma su saya domin su samu shiga cikin kamfanin eh, a yanda duk wani harka da kamfanin take su ma suna da kaso a cikin riban kamfanin masu sayan hannun jari a ƙasar nan ya kama a cikin mutane da ni da kai kamfanuka gwamnatoci da kuma kamfanuka masu kula da ajiyan kuɗi ko ko kudaden pension wato sayan hannun jari kamar yadda za ka sayi masara ne ko kuma ka sayi dawa idan farashin shi ya tashi ka je ka sayar a kasuwa ko ko ka rike shi domin gaba idan za ka sayar ka kara bukata ko wane ne eh, a ƙasar nan idan dai har ka kai shekaru goma sha takwas kuma za ka iya sa hannu kuma ka rubuta sunan ka to za ka iya sayan hannun jari ana sayan hannun jari ne ta dillalan sai da hannun jari wanda za a iya samun sunayensu a kasuwan sai da hannun jari ta ƙasa ana iya sayan hannun jari ta wayansu bankunan ana iya kuma sayan hannun jari daga kasuwa ta ɗaya da kuma kuma kasuwa ta biyu kasuwa ta ɗaya wanda ake cewa primary market ana sayan hannun jarin ne daga wurin kamfanin kanta alal misali idan kamfanin banki na guarantee trust bank tana so ta sai da hannun jari yau ta kasuwan fari ita kamfanin kanta za ta kasa hannun jarin nan ta sayarwa jama'a idan ka saya kuɗin za su je wurin bankin ne su bankin za su yi amfani da shi su kafa wani sabon branch ko ko su ƙara bunƙasa ayyukansu duk wani riba da aka samu za a raba da kai kasuwa ta biyu wato secondary market shine kasuwan da za a saya ta wurin dillale a wurin wanda ya saya daga kamfanin a fari so alal misali lokacin da kamfanin garanti trust ta sai da hannun jarin ta ni na saya a lokacin kai kuma malam shamsu ba ka da halin da za ka saya sai ya zo ya zama na cewa yau ka girba kayan gona ka sai da su kana da kuɗi a hannu ni kuma a lokacin ina da bukatan kuɗi idan na ɗauki hannun jari na na kai wurin dillalin hannun jari na ce ga shi ya sayar min kai kuma za ka ɗauki kuɗinka ka kai wurin dillalin hannun jari ka ce ga shi ya saya maka za su haɗu a kasuwan sai da hannun jari shi wannan ya sayar mishi da hannun jari na shi kuma ya bada kuɗinka so hannun jari na sun koma hannunka ni kuma ka sun dawo wurina so sayan hannun jari ana iya ta kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu kasuwa ta ɗaya shine na wurin kamfani kasuwa na biyu kuma shine ta hannun dillalai wanda zaka saya a hannun wani wato saya da sayan hannun jari hmm. daidai yake da kowace harka na saya da sayarwa bambancin kaɗai shine abin da ake saya an san mu a arewa tun bil azin cewa muna da harkan saya da sayarwa zaka ji sunayen mutane ma ana a wane mai tabako a wane mai masara ko ko wane mai turare to duk kaga yanda ake sayan kayayyakin na haka ake sayan hannun jari dalilin da ya sa 'yan kudu eh, kudancin Najeriya suka fi mu suka fi yan arewa harkokin hannun jari ba wani sabon dalili ba ne illa kasuwar ta hannun jari asalinta ta fara daga nan kudu hmm. to kuma abu ne da akan yi shi a cikin harshen turanci kuma abu ne da idan ba an samu wanda suka yi bayanin shi bayan da ya kamata ba za a gane shi ba ko ba za a abu nan sayan hannun jari sayan kaso ne a kamfani hmm. kamfani kuma da suke za ka iya saya akan kasuwan hannun jari guda 196 ne idan har ka iya rubuta sunanka ko kuma za ka iya sa hannu kuma kana da kudade kana da kuma kana da kudade kuma kana da niyan sayan hannun jari to duk dillalin da ka je wurin shi za ka iya saya kuma sayan hannun jarin nan ko harkan hannun jarin nan yanda za ka sayi masara ko ko yanda za ka sayi awaki wanda za ka sayi shanu haka yake za ka bambancin kadai maimakon a baka shanu ko a baka tinkiya za a baka takarda ne da ke nuna shaidan cewa kai ke da hannun jari kaza a kamfani kaza idan ka tashi sayarwa kuma wannan takardan za ka bada a je kasuwa a sayar maka a biya a baka kuɗi wato takardan nan gaggatawa yake cewa kai kana da kaso a wannan kamfanin naka ne da sunanka ne kuma ga kuma adadin shi da hmm. farashin da da ka saya. Hmm. Wataƙila zai so ya san idan aka tambaye ka shawara za ka so 'yan arewa su shiga wannan harka ta sayan hannun jari ga dangadan ko kuma su ci gaba da harkar su ta cinikayya da aka gada ta al'ada. eh shawaran da zan ba duk wani dan arewa hmm. balle ma wanda yake harka eh, ko ma'aikaci wanda yake samun yan kudade ko miƙan su hmm. zai yi amfani a shiga kasuwan sai da hannun jari nan a shiga harkar saya da sai da hannun jari hmm. dalilin da yasa na faɗi haka shi hannun jari gara baya cin shi hannun jari baya rubewa farashin shi yakan tashi yakan sauka a daidai yadda kamfani take tafiyar da harkokinta idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta yau tana bunƙasa to farashin hannun jarin ka haka zai dinga bunƙasa idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta harkokinta na ƙara durƙushewa to haka farashin hannun jarin ka zai iya durƙushewa saya da sai da hannun jari ba abu bane mai wahala ba abu bane da sai ka buƙaci rumbu ka saya ka tara ba abu bane za ka yi tunanin cewa gobara zai zo ya ci ba abu bane da kake tunanin cewa wani zai sace ya je ya sayar abu ne da idan ka sayi shi naka ne idan ba sa hannunka ba ba wanda zai iya sayarwa kuma hannun jari yana da wani abu guda daya yau idan kana da hannun jari ka kai shi kasuwa da yadda Allah a cikin kwana uku za a sayar maka da hannun jari a baka haƙƙinka ko a baka ka hmm. to mutanen mu sun saba da harkan ga wuri ga waina hmm. ka siya kana ganin shi ka jirge kaya a sto kana kallon su hmm. amma hannun jari ba haka yake ba hannun jari takarda ne za a baka kuma takardar nan zai gasgata cewa wannan kason kamfanin nan naka ne kuma ba abu ba ne da zai lallace ba abu ba ne da zai bace kai ko takardar ya kone kana iya komawa kamfanin ka ce ka sai hannun jari shekara kaza ko ko rana kaza na farashi kaza za a binciko maka a fito maka a ce kwarai da gaske ga hannun jarin da ka saya oh. yau kuma ga abin da farashin shi yake kuma hannun jarin na akan dauke shi a kai shi banki idan kana so ka ka karbi bashi a banki kana iya ba da shi kaman jingina oh. kaman yadda zaka da gidanka hmm. kuma hannun jari a koyaushe kana sane da nawa farashin shi yake to kaga idan an zo kaman harkan fidda zakka kana so yau eh, wata azumi ya kama kana da niyan fidda zakka kana so ka buga ka san nawa ne kuɗin kudin gidanka ko ko kuɗin mota ka ga nan sai ka fara tambaya amma shi hannun jari illa iyaka ka ɗauki jarida ka duba menene farashin hannun jari yau ka duba guda nawa kake da shi ka buga da calculator ka fitar da nawa ya kama ka fitar da zakka. To sai kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Hussein ɗan kasuwa game da kasar da ta fi noman shinkafa a duniya to duk da yake wannan kan canza daga lokaci zuwa lokaci canjin idan ma ya faru bai cika yawa ba saboda haka kusan kowace kasar da ke noma shinkafa kan tsaya a matsayinta na lokaci mai tsawo kamar yadda abin yake a yanzu kusan haka ya kasance a shekaru da dama da suka gabata don haka ga abin da ya sauƙaƙa kasar da tafi noman shinkafa a duniya ita ce china wadda a shekara ta da goma sha biyu ta noma tan miliyan 204 da 285 wanda shine kashi 28.4 na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar. Ta biyu ita ce India wadda ta noma tan miliyan da shida wanda shine kashi 21 cikin 100 na adadin shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 din. Ta uku ita ce kasar Indonesia wadda ta noma tan miliyan 69 da dubu arba'in da biyar da ɗari da arba'in da ɗaya wanda shine kashi tara da digo shida cikin ɗari na shinkafar da aka noma a shekara ta dubi da goma sha biyu a duniya. Ta hudu ita ce kasar Vietnam wadda ta noma tan miliyan arba'in da uku da dubu ɗari shida da sittin da ɗaya da ɗari biyar da sittin da tara wanda shine kashi shida cikin ɗari na yawan shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta dubi da goma sha biyu. Ta biyar ita ce Thailand wadda ta noma tan miliyan 37 da dubu takwas wanda shine kashi biyar da digo biyu na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar. Sauran kasashen da ke noman shinkafa sosai a duniya sun hada da Bangladesh da Philippines da ko Myanmar da Brazil da Japan da dai sauran na ƙasa da su. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Muhammad Aliku Muhammad da injiniyan mu. da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon To ga kanin labaran duniya hukumomi a Somalia sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani otal da ke kudancin birnin Kismaye mai tashar jiragen ruwa ya haura zuwa 33. Shugaban yankin Jubbaland Ahmed muhammad Islam wanda aka fi sani da Madobe ya ce an gano karin mutane 56 da suka ji raunuka a harin wanda aka kai a jiya Juma'a. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Vitex zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.